atm gaskiya ban sani ba baka sani ba wallahi ban sani ba to assessment tension of Arewa Image Makers ku danna subscribe domin kamo tashar Arewa Image Makers wato AIM domin samun shirye-shirye masu fadakarwa, ilmantarwa game da nishadantarwa. Jama'a masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na duniyar nishadi. mu na wannan sati shine menene ma'anar ATM? Ku biyo mu don jin tattaunawar mu da al'umma tare da ni Harira Habib Suleiman. Menene ma'anar ATM? ATM? Gani ATM ATM. Automatic ATM. Automatic Automatic Transaction Machine. P ATM. Mm. Gaskiya. ATM <laughs> um, automatic machine. ATM? Um, <laughs> yanayin tambayan ne ok atm yana nufin automatic teller machine eh, atm gaskiya ban sani ba i no understand wallahi baka sani ba wallahi ban sani ba assessment tension of matric atm <laughs> ATM machine. ATM shine shine mene? Eh, shine automatic teller machine shine eh, shine masu kallon mu da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar nishadi ma'anar atm shine automatic tailor machine ku biyo mu wata sati don ganin da me za mu zo muku ni ce taku harira habib suleiman